kwamitin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar apc ya kawo ma gidan talabijin da rediyo na liberty ziyarar godiya game da rawar da gidan talabijin da rediyo na liberty ya taka tun daga fara gangamin yakin neman zaɓe har bayan kammala shi you took a neutral position you contributed greatly to cooling down temper over the heated environment as at that time you played a mature role which gave room for a peaceful election. And today, here we are no rancor, no crisis. da yake jawabi shugaban amintattu na kwamitin masu zaki na jam'iyyar apc kanar aminu abdullahi mai ritaya ya bayyana cewar kafar yada labarai ta liberty da ke karkashin kamfanin atar communication ba su nuna bangaranci ko kuma wariya a dukkanin shirye-shiryen da suke yadawa har ila yau kanal aminu abdullahi ya kuma bayyana cewar lokaci ya yi da za a haɗa kai don ciyar da ƙasar nan gaba domin kuwa tuni wasu ƙasashen duniya sun ban mu a baya because the country is greater than any one of us is greater than any association or party, individuals or group or sections. If all of us join hands together in the interest of this country, city's development will go places. Shi ma da yake jawabi babban manajan gidan talabijin na Liberty, Muhammad Tunde Hassan, ya tabbatar da cewar tun kafin babban zaben shekarar 2023, hukumar gudanarwa ta kamfanin Atar Communication ta yanke matsayar yi wa kowace jam'iyya adalci a dukkanin kafofin da take yada labarai don tabbatar da ci gaban Najeriya da ma bunƙasar harkokin demokuraɗiyya a ƙasar. And irrespective of the political parties, irrespective of the actors in those political parties, the Nigerian interests supersede every and any other interest. So from the onset, we took that position, editorially and as a management. And it wasn't easy because we worked under tremendous strain kwamitin masu ruwa da na jam'iyyar apc na shirye-shiryen shirya addu'a ta musamman da kuma baiwa kafafen yada labarai lambar girmamawa game da rawar da suka taka a lokacin babban zaben shekarar 2023 a daidai lokacin da ake shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban kasa bola ahmad tinubu ƙarshen rahoton kenan daga abuja yahaya hassan iyatawa labarun liberty